barkamu da sake saduwa wannan mu'assasa mu'assasatul islah da tanniyatul ishmariya na faɗa daidai a wannan gari mai tarihi gari na ilimi gari na littafo gari wanda tarihin ƙasar hausa ba zai cika ba dole sai an ambaci wannan gari wannan lafi na zazzau a wannan yini na asabar yau wuna daren lahadi yinin sha uku ga watan ashirin da hudu ga watan ashirin da uku ga watan shawara na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da yau sha uku a sha ɗaya sai sha ɗaya ga watan hudu mai gajiya ta dubu biyu da ashirin da shida malam ya ce ya ba da minti ɗari da hamsin amma ya cinye minti ɗari saura haka saura minti hamsin ya rage mu <laughs> muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka wanda ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi mai albarka tare da waɗannan fuskoki masu albarka mun jima muna son mu samu wannan haɗuwa. Allah bai nufa ba sai yanzu Allah muna kuma fatan da zato kiran alkhairi ne gare mu masu da na yi matuƙar farin ciki da samun wannan dama domin samun halartar wannan majalisi ƙarƙashin waɗannan jerin gwanan da ake yi akan ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna babu shakka ba ƙaramin tunani ne aka yi ba wajen samar da wannan jerin gwanan lantoci a irin wannan lokaci waɗanda suka danganci gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su tsawon shekarun da ya yi yana da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a matashiyar da nake shi malam sha'ib ya faɗa darussa darussa daga rayuwar na na isha Allah ta'ala na ni ba tura mun matashiya ba an da mun za yi magana a kan na aisha radiyallahu ta'ala akwai bambanci ka ce wa mutum zai yi magana a kan na aisha ko zai yi magana a kan darussa daga rayuwar na aisha duk da cewa na yarda rayuwar waɗannan bayan allah duka da su saboda ka sai da ko ina ka taka ko ka kama to za ka fara shiga cikin darussa ne har ka kai babu wani lokaci a rayuwarsu da ba su bar wani darasi ba wanda har zuwa yanzu har kuma Allah ya daɗe kaza al'umma za su ci gaba da amfanuwa da waɗannan darussa muna cikin matuƙar buƙatuwa ba ƙanƙarwa ba wajen araya mana tarihin waɗannan bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matansu ballanta ku ballanta na kuma matan ma'aiki sallallahu alaihi sallama, wanda suka rayu tare da shi a gida ɗaya a ƙarƙashin inuwa ɗaya ta samu tarbiyyar da babu wata mace da ta samun irin ta sun wa duniya kuma ba za a samu ba a rajiya masu tashi muna cikin matuƙar buƙatuwar sanin waɗannan mutane da waɗannan bayan Allah da irin gudunmawar da suka ba wa musulunci da irin matsayin da Allah ya ba su da darajar su da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka muna matuƙar buƙatuwar musamman nan abinda muka sani kuma a jaddada mana shi muna cikin matsananciyar bukatar sanin waɗannan bayan Allah duba da yadda yanzu a duniya ke ƙoƙarin a canza fuskokin waɗanda ya kamata a yi koyi da su a canza waɗanda ya dace a yi koyi da su da wasu waɗanda ake ganin su ya kamata a kirawo matasa maza da mata su san rayuwarsu su kuma kwaikwayi irin rayuwarsu muna cikin matsalanciyar bukata wajen fito da alkuduwat alhassana alkuduwat almisaliya a lokacin da ake nuna wa matasa ake karantar da su su yi koyi da wasu waɗanda a tarihinsu ko a rayuwarsu ba su bar ma wani abin al'umma wani abin da za ta yi alfahari da shi ba wasu ma sun bar abin kunya ne a rayuwarsu amma kuma a yau su ake haskawa su ake nunawa a matsayin cewa su ne abin koyi matashi ko matashiya a yau ana ƙoƙarin a nuna musu cewa ababen koyin su amma dai ɗan wasan kwaikwayo ko kuma ɗan bal ko kuma wasu can waɗanda suka shahara ta wata fuska wadda ba ita ce abinda da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ɗan adam domin sa a nan rayuwa ba anan duniya koyi wani babban abu ne a rayuwa kuma ta hanyar koyi abubuwa da dama sun fuskar na ɗabi'u kyawawa a cikin bukata shi yasa Allah subhanahu wata'ala ma ya ja hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yi koyi da annabawan da suka gabace shi yake fa bi hudahu muqtadir yi koyi da shiriyar su wato da rayuwar su da halayen su ce wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda annabawa manya masu girma masu azama suka yi hakuri Allah maɗaukacin sarki ya dora ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan turbar koyi saboda koyi wani babban abu ne a rayuwa dan adam yana samun wasu ɗabi'u da za su zama masa ɗabi'u masu kyau ko marasa kyau ta hanyar koyi to muna cikin matsananciyar bukata matsananciyar kishirwar a ƙara sanar da mu waɗannan bayan Allah domin su ne fitila abin koyi su ne za su haskaka mara rayuwa muna tsananin buƙatar mu san tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazan su da matan su kuma musamman matan Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya rayu tare da su waɗanda suka yi wa al'umma dakon addinin ta da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mata da gari a daidai wannan lokacin da muke ganin wasu suna fitowa suna faɗar maganganu abu a kan irin waɗannan bayan Allah ba da jimawa ba ina duba social media na ga wani bakar fata irin mu mai magana da harshen mu na hausa ina tsammanin ma mu. wanda yake danganta kan shi ga wani ƙazantaccen addini wani addini wanda ya hannun riga da addinin musulunci ya sha rawani da alkyabba amma yana ƙoƙarin ya nuna wa mutane wace ce na aisha ɗinnan da ba sa so duk da zai kira wata kiran da yake da umar munafiki na wajen ya bakanta mana rai mu musulmi da muka yarda da Allah subhanahu wata'ala da faɗarsa cewa ba azuwa da hum Allah yake matan annabi iyayensu ne ma'ana iyayen mu'mini ne annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allah ce annabi ya fi san mu'minai sama da yadda suke san kansu Allah ce kuma matansa iyayen mu'minai ne mu da muka yi imani da Allah da manzansa muka yarda da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mun yarda da cewa ana Aisha ummul mu'minin ce uwar mu'minai ce amma shi dan rashin albarka yana kiranta ummul munafiqina kaga kafin mu ce da mu yake da wa yake da Allah yake Allah yake iyayenku ne ku mu'minai shi kuma ya ce ummahatul ummul muna ummul munafiqina yana ta faɗar wasu maganganun su na ƙarya na ƙage na kasafi a kanta domin ya tabbatar wa da mabiya addinin sa da waɗanda yake so ya yi zamaninsu tabbatar musu da cewa da na aisha radiyallahu ta'ala ba mutumiyar kirki ce ba ma musulma bace munafuka ce to a irin wannan lokaci da ake irin wannan kulikulun kubra da matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka muna buƙatar mu ƙara fitowa da al'umma su san cewa su wane ne waɗannan bayan Allah kuma me yasa Allah subhanahu wata'ala ya zaba masa su su zama matansa Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su yace su ne matansa yace ma da shi babu wasu mata da suka sake halatta gare ka ko ka canza wata daga su da wata mace ko bai kanta haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبتل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن Allah ce wasu mata bayan waɗannan da kake tare da su daga cikin akwai umuna Aisha akwai Hafsa akwai Maimuna sauran matan annabi ya ce Allah ce ban da su babu wasu mata da suka halarta gari ka ya kuma bai halarta ka canza wata daga cikinsu ko ka canza su da wata ba ko wasu matan da yadda za su birge ka da yadda kinsu zai birge ka Allah ba zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a irin wannan zaɓin ba mu musulmi mu ji cewa yi masa zaɓin tun gare kana musulmin kirki da ta yadda da Allah da maganar Allah ta yadda da manzan Allah ta yadda da matsayin da manzan Allah ke cikin Allah da rika ganin cewa Allah bai yi wa manzan su zafi da bai kyau ya masa zafi da bai a yayin da kai ba za ka so a faɗi mummunar kalma ko ya ce gaba matar malamin ka ko shehin ka ko wanda kake cewa shugaban kai baka yadda a faɗi mummunar magana akan matarsa ba ko ƴaƴansa amma kuma kana faɗar mummunar magana akan matar shugaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana kiranta da munafuka. kana kiranta ma da ummul munafiki babu shakka irin wannan lokaci wajibi ne a tashi tsaye wajen fito da matsayin waɗannan mata da irin albarkar da Allah ya sanya ta tare da su irin gudunmawar da suka ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam a tarihin a tarihin rayuwarsa irin yadda suka taimaka wa al'umma a cikin wannan addini na na Aisha radiyallahu ta'ala anha shakullun a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam daban take a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce za a yi magana a kan da darasar da suke cike da suke cike da rayuwarta ina ga zama ɗaya biyu uku ba zai isa ba kai ko da minti ɗari da hamsin ɗin da shi malam ya ce ya bayar ba zai isa komai ba malamai da dama sun yi rubutu a kansa kusan babu wani littafi da ya magana a kan sahaba a ɗan sallar sallama mazansu da matansu face na Aisha tana gaba-gaba kuma ta ɗauki kaso mai tsoka cikin bayanan da ya yi wasu suka ware rubutu na musamman a kan da na Aisha zama ta ta'ala Alha. tun daga haihuwarta har girmanta har aurenta da sallar ba alaihi sallar. har zuwa komawarta ga Allah subhanahu wataala bayan ma'aikin sallallahu alaihi sallar. daga cikin rubuce-rubuce shahararru da aka yi akwai littafin sayyid suleiman nadu sai siratu sayyida aisha radiyallahu ta'ala littafi ne zallabi ne guda ya rubuta shi da urdu sannan aka fassara shi zuwa harshen larabci da sayyidin annabi shi ne fassara shi zuwa harshen larabci akwai littafin da sayyidatu aisha Allahu anha عالمة زمانها نا دكتور عبد الحميد الطهماس أقوي للتافن عائشة رضي الله تعالى عنها وتوثيقها في السنة النبوية نا وتمالما يروى نبضم مالما ake kiranta da tura jihan rifat fauli babanta babban malaman hadisi ne ita ma kuma ta zo tafi layin mahaifinta daga cikin rubutun da ta yi a cikin matakanta na karatu akwai shi wannan littafi Aisha ta radiyallahu ta'ala anha wa tawfiquha bis sunnah to banda irin waɗannan ma akwai wasu daban akwai mawsu'a ta na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa tafito daga baya baya wadda mu'assasa ta al Durar Saniya suka buga sai a ce babba da ta shafi ta kunshi tarihin na Aisha da falalarta da darajarta da kuma ƙaryar ƙarairayin da yi a suka yi mata da mayar da martani a kan ƙarairayinsu Tudu wannan yana nuna maka cewa sai da suna aisha rafi Allah ta'ala na mace ce ba kamar sauran mata ba mace ce da allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ta da albarkatu masu yawa a rayuwarta haka irin wannan mata babu shakka duka wani wata gaba ta rayuwarta darasi ne duka wata gaba a rayuwarta darasi ne da al'umma za ta karanta kamar da kuka sani sunanta aisha sunan mahaifinta abubakar wanda asalin sunanta abdullahi ibn abi kuhafa mahaifinsa abu kuhafa asalin sunanta usman ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn sa'ad ibn tayyib ibn murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib saboda haka za mu ga cewa nasabar sai da tuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tana hadewa da nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da nan ba Quraishi ya ce cikakkiya kuma yar bani tai sun haɗu a kaka na shida tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Ghalib saboda haka cikakkiyar ba Quraishi ya ce take da dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ta bangaren babanta ta bangaren mahaifiyarta ummu roman ita ce mahaifiyarta ummu roman bint amir ibn uwaymir ibn abd ibn attab ibn uzaina ita kuma daga banu kinana daga banu kinana saboda haka ita ma wato ta hada da wannan ta wannan bangaren ta hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala wato ya zaɓi ƙurayshawa daga banu kinana to daga banu kinana daga cikin su ƙurayshawa suka fito an sa rabbi Allah ta'ala ana masa alkunya da ummu abdullah ummu abdullah abdullah din shi abdullah bin zubair dan yar uwarsa asma bintu Abi Bakr saboda ita na Aisha radiyallahu ta'ala ha cikin hikimar ubangiji ba ta haihu tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ya zo a cikin littafin musnad da Imam Ahmad da sanadi sahihi Aisha take cewa lokacin da aka haifa Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair na kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi da nan ya karbe shi ya tauna dabino ya sa masa a bakinsa sannan ya ce hada abdullahi wa an ce ummu abdullah saurata annabi ya bata wani alkunya duk da cewa ba ta samu haihuwa ba saboda alkunya a wajen larabawa abin yana mai muhimmanci suna ɗaukar ta da muhimmanci kwarai da kuma ta kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni ɗan uwanta mata tana da alkunya ita ce ba ta da alkunya annabi ya umarce cewa ta yi alkunya da shi da ɗan ƴar uwarta saboda ta dan an yi mutum alkunya da abu ba yana nufin cewa dan zai shi haife shi a tsatsansa ba tana yi wa ita dangantaka ce ta jini tana yi wa ma wani abu ne can ya haɗa su aka yi masa alkunya ce za ka wannan ita ce alkunyar da aka yi wa na aisha rafi allahu ta'ala an ha kuma aka santa da shi aisha as-siddiqa bintu siddiq abi rafi allahu ta'ala an ha abdullah ana mata laƙabi da alkunaina الحميرة تسجيل الى الحمراء الحمراء مثل تكي لفلي تس هذا تكي فلا تس إتتي أكي تيوى الحمراء عائشة رضي الله تعالى عنها كان سفر الحليل سرد الله إمتى تلا لفلي سوسي سياسة إتي لك تبيد الحميرة سواء أنت تا سياسة كي تسجيل سواء السفر ما هو يتبو لسفر سامو سوسي أتعمل إتبعاء saboda lokacin cikin mata a da ita ce karama wannan lakabi ya tabbata cewa na Aisha tana da shi duk da cewa Ibn Qayyim a cikin littafin sa Al-Manar al-Munif yana cewa dukkan wani hadisi da ya zo da Al-Qurayra ba su zanta ba to amma malamai sun masa dajiya akan cewa a akwai hadisi guda ɗaya a cikin sunan Nisa al-Kubra a kitabul Ishra Ishra Nisa wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama sifanta na Aisha da al-Humaira wani hadisi ne da Imam eh, Ibn Hajar al-Fathul Bari ya inganta shi haka nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Adabul Sifa ya inganta wannan hadisi saboda haka wannan lakabin ya tabbata daga cikin lakabban da ake wa Aisha radiyallahu ta'ala yana daga cikin lakabban ta Ummul Mu'minin domin Allah subhanahu ta'ala shi ne ya ba su wannan matsayin na cewa su iyayen muminai ne cewa yana daga cikin laƙuffar na na Aisha radiyallahu ta'ala ita ita ce habibatu rasulillah to masoyiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato wadda ma'aiki yake santa habibatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda wasfin din an jingina ta zuwa ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi ne wanda yake santa na ita ma tana san shi amma san ta gare shi ba shi ne falalar ba san ta gare ta shi ne falalar don ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne birgewa ba a'a ka yi abin da shi ma annabi zai jera san ka amma don ka cika baki kai kana san Allah kana san manzo Allah kana san kaza kaza wannan ba shi ne birgewa ba birgewar shi ne ka yi abin da shi ma zai jera san ka shi yasa lokacin da yahuda da nasara suka rika cika baki suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yahuda da nasara sun rika cika baki suna cewa su ne ayyan Allah kuma su Allah yake so ko su suke san Allah ai ce to yana san ku da yasa ke azabta ku kuke yin laifin da yake azabta ku saboda ka ashe abu mai mahimmanci shine Allah da manzansa su soka ba wai sai ka rika hura ba kana hura hanci kana cewa kai kana san Allah mu masu ya maka manzan Allah mu kaza mu kaza har ma kana yi wa su sharri kana cewa su ba ta san manzan Allah kai kake san manzan Allah Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim kace in kuna san Allah ku bi ni sai Allah ya so shi ne al'amuru laita an tuhibba bal an tuhabba kai a so ka ba wai kai ka ce kana so ba bana ce da ita habibatu rasulillahi saboda kasancewarta a habba nisa'ihi ilai babu cikin mata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kamar na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim sayyidina umar a lokacin khalifancinsa a lokacin shugabancinsa ya yanka wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama albashin dirhami dubu goma goma dirhami dubu goma a duk wata kowace matar kowace mata da cikin mata annabi za a bata wannan amma sai yanka wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha dirhami dubu goma sha ita zanta abinda ake bata na alawas درها من دهو قوشان دليل سيدنا عمر يتي لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا لأي تبسوا يرمى إكيتي صلى الله عليه وسلم ولا هنا نتكي مستدرك نحاركي عند الأعمال إلى المحامل اعتلال القلوب لا الخرائط هنا نتكي لكم بأن نائشة المبرعة المبرعة wanda aka wanke ta daga duk wani zargi wannan kuma lakabin ta same shi ne bayan saukar ayoyin da suka wanke ta daga zargin da munafukai suka yi mata na lalata ayoyin da suka sauka a cikin suratul suratul nur daga aya ta goma sha 11 zuwa aya ta shirin da shida. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi duka yana wanke da Aisha radiyallahu ta'ala anha daga dukkan wani zargi da aka yi mata to shi yasa daga lokacin wasu daga cikin manyan tabi'ai kike ce da ita al-mubarra wato wankakkiya kuma wadda Allah da kansa shine ya wanke ta masruq ibn al-ajda masruq ibn al-ajda al-wadi daga cikin manyan tabi'ai kuma ɗaya ne daga cikin manyan almajiran da na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda ya zo cikin musnad na Imam Ahmad ya kasance idan zai ba da hadisi daga Nana Aisha sai ya ce haddathatni Siddiqatu bint Siddiq habibatu habib habibatu habibillah al-mubarra as-siddiqa siddiq حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرعة ita ce siddiqa تشي صديقة siddiq صديق وتنانا aisha su siddiqatu siddiqa masoyiyar masoyan Allah masoyiyar masoyin Allah Shi ne ma'aiki sallallahu alaihi sallam. al-mubarra'a wacce Allah ya wanke ta tatat kamar yana daga cikin laƙubbanta al-siddiqa kamar yadda yanzu kuka ji daga wannan magana ta tashi masruq ibn al kofi rahimahullahu ta'ala kuma kun san siddiqiya babban matsayi ne da ba kowa ne yake taka shi cikin mutane kaɗan ne suka taka wannan matsayi kuma matsayi ne wanda yake biyo bayan matsayin annabta Allah subhanahu wa ta'ala cewa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ka siddiƙai a mataki da yake biyo bayan matakin annabta wanda ya kai wannan matakin to waɗanda suke game da shi kawai a cikin bayan Allah su ne annabawa to da ita ba haifar da mahaifinta sun taka wannan matakin na asiddiqiya da na na maryamu alaiha salam wa ummuhu siddiqatun kana kula ni fa Allah ya sifanta na maryamu da ta siddiqa ce Siddi shi ne wanda ya kai matuƙar wato matuƙa ya kai ƙololuwa wajen gaskata Allah da manzansa babu wani abin da Allah ya faɗa ko manzansa ya faɗa da zai yi ta ba ba ko ya ɗanɗar a zuciyarsa ya ɗauka ba gaskiya ba babu shi shi yasa sai na abokan duk abin da aka gaya faɗa annabi ya faɗa cewa in ya faɗa to gaskiya faɗa in kana kaskara fa masana lokacin da aka zo aka gaya masa cewa ka ga abin da dan sahibin nan naka yake ta faɗa wai jiya jiya wai da daddare wai kawai an ɗauki shi an yi tafiya bai nisa da shi A jiya da shi baitul maqdis an dawo da shi a dare ɗaya tafiyar da muke yin wata guda kafin mu je wata guda kafin mu dawo shi an yi da shi a cikin dare daga lokacin da ya kwanta kafin gudu a fijar shi ya je ya dawo ana gaya wa sayyidina abubakar yace in kana fasala fa fasala inda ya faɗa to gaskiya faɗa to da mataki da na siddiqi baya tsaya bincike binciken da yake yi ɗaya ne kawai shine abin ya tabbata annabi ya faɗa wannan shine siddiqi annabi sayyidina abubakar ya kai wannan matakin baya tambaya ko yana ta neman sanin hikima ko me yasa aka ce ai kaza ko ka ai kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kiranta wani lokaci saboda shagwabata da nuna maka soyayya ya kan yi tarhimin sunanta da shafe ƙarshen sunanta ya ce ya aish maimakon ya aisha ya aish alama ce ta ƙauna da soyayya ce ya aish hada jibrilu ya ƙuri'u kisalam ya aisha ya aisha da jibrilu nan yana muke gaisuwa ta fito daga gidan asali gida na mutunci gida na karamci gida na tsoron Allah gidan da yake cike da tarbiyya kowa dai sai ma mahaifinta shine Abubakar Abubakar wane ne Abubakar ba habbur rijali ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fi sama da kowa sama da kowa shi ne kuma farkon wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ya ce ya yi da abin da ya zo da shi shi ne farkon da ya imani da shi kuma shi ne wanda ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa yayin da wasu suka hana shi ya gaskata shi yayin da wasu suka karyata shi shi ne farkon kula fa'ul rashidi wanda ya bayar gurbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shugabancin al'umma شيل الثانية اثنين إلهما تزداد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلهما تزداد سيدنا أبو بكر شيل أيام بيو سوبيرات لسكي تنقوه لألا يجي إن تكا ku duniya za ku haɗu ku taimake shi ba to Allah ya taimaki waɗannan guda biyu ya ce mace annabi sallallahu alaihi sallam yayin da yake tare da sahibinsa babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kirawo shi sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sai sai na abubakar shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu muttakhidan أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته da a ce da a ce akwai wani wanda zai rike shi madadari to da na rike sai da abubakar da na rike abubakar sai dai yan uwantaka ta musulunci da kuma kauna wani hadisi yana cikin hadisi bukari da muslim hadisi da abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an yi wata baya a halifanci bayan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara biyu da wata uku da rabin shekara a matsayin khalifa ya rasu shekara ta goma sha uku bayan bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar na na aisha ita ce umar umar wasu sun ce sunanta zainab ko sun ce sunanta da'ad amma dai abin da ta shahara da shi da umar umar wannan sunan ya zo a cikin sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim bin tu'ad ibn uwayl ibn abd shams ibn attab ibn uzaina al-kinaniya da ta fito daga cikin bani kinana sai na abubakar ya aure ta bazawara ya aure mahaifiyar da na isha bazawara bayan rasuwar mijinta abdullahi ibn al-harith al-azdi kuma ta musulunta tare da abubakar radiyallahu ta'ala tana daga cikin at-tariqat ila islam mata da suka riga shiga musulunci na farko farko to na ummu ruman mahaifiyar na aisha tana da ciki kuma ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da baya ta masa cabba ko ta yi hijira tare da mijinta ta yi hijira zuwa ga madina zuwa madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sabani yaushe ta rasu amma magana wacce take mafi kusa da daidai cewa ta rasu shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisha tana da yan uwa amma wanda suke shakiki daga cikin yan uwansa wanda suka fito ciki daya uwa ɗaya uba ɗaya shine Abdurrahman shine Abdurrahman daga cikin yan uwansa akwai Abdullahi akwai Asma'u wanda mahaifiyarsu Utaida bintu Abdul Uzza wannan sayyidina Abubakar ya aure tun lokacin jahiliya bayan ya musulunta ita bata musulunta ba sayyidina Abubakar ya rabu da ita yana da cikin yan uwan na Aisha akwai Muhammad akwai kuma ah, Muhammad din mahaifiyarsa ita ce Asma ita ce asma binta umais sannan akwai ummu kulso ita kuma mahaifiyarta ita ce habibatu Binta kharija wadda aka sayyidina abubakar ya bar mahaifiyarta da cikinta aka haife ta bayan wafatin sayyidina abubakar na laisha an haife ta shekara ta biyar bayan hijira in laisha minti hamsin ta tsari ta tsaye da eh, an haife ta shekara ta biyar bayan hijira wanda ita ce magana rajiya ita ce magana mafi ƙarfi kuma an haife ta a gida na musulunci shi yasa take cewa kamar yadda ke cikin sayar bukhari tana cewa a aqal albawayya illa wa huma yadinani din ban yi wayo na gane na iyayena ba face suna kan addinin musulunci wato ta bude ido ta ga iyayenta musulunci. saboda haka ita ba ta san wani lokaci da ta ga iyayenta suna bautar gunki ba kaga kenan ita a cikin musulunci tsundum aka haife ta har ma tana cewa ba ranar da za ta fito ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo gidanmu ba ko zai zo da safe ko zai zo da yamma bukuratan da awashiyata saurata na Aisha ta tashi a wannan gida gida ne wanda yake akwai wadata mahaifinta ɗan kasuwa ne sai na abubakar ɗan kasuwa ne saboda haka yana cikin wadata sannan kuma gida ne wanda yake na na karamci gida ne na karamci ɗan kasuwa ne ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a garin makka sannan kuma karimi ne mutum ne mai kyauta mutum ne mai taimako mutum ne da ake sabo da shi ake haba-haba da shi kowa yana son sa don haka za ka samu mutane ko yaushe suna ƙoƙarin kusantarsa su samu alaƙa da shi ya kashe dukiyarsa ma dukiya mai yawan gaske wajen yada addinin musulunci kowa ya karanta kistar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina wanda ya nemi ya kasance tare da shi a wannan lokacin ya zai ga irin yadda sai na abubakar da gidansa ta cokan dungurungun gidansa na abubakar suka tashi suka ba da gudunmawa ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina abokar za su yi hijira su koma madina lafiya har ta kai yadda ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafaina ma qala abubakar فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني malu أبي بكر ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر وإن صاحبكم خليل الله haka ma ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda ya taɓa yi mana alkhairi ba mu saka masa ba babu wani da ya taɓa mana alheri wanda ba mu saka masa ba sai abubakar ke ya yi mana alheri da sai dai Allah ya shi ranar gobe kiyama nabi ya ce babu wani wanda dukiyar ta amfani ne kamar yadda dukiyar sai da abokar ta amfani nan sallallahu alaihi ba wai ya fi kowa kashe wa ma'aiki dukiya ba ne ya kashe masa lokacin da ya ko wanda lokaci tsananin bukata lokacin da kowa ya guje shi shi lokacin yake fitar da dukiyarsa yana taimaka masa saboda haka yake masa wannan kirari yake cewa da akwai wanda zai rike shi ba wato in ba shi matsayin kulla kulla shi ne ko wani soyayya ƙololuwar soyayya kenan da babu wata soyayya sama da ita to da akwai wanda zan ba shi irin wannan ƙololuwar soyayya ta ƙarshe to da abubakar ne sai dai ni khalilullahi saboda soyayyar da Allah subhanahu wataala yake wa ma'aiki da shi ma wanda ma'aiki yake masa babu wani wanda zai iya samun wannan matsayi Ya ce wa inna sahibakum khalilullah yana nufin kansa wannan hadisi yana cikin jami'ar da yana cikin musnad Imam Ahmad da Ibn Majah wannan shi ne sai Abubakar, in muka ce za mu yi dogon magana a kansa zai ɗauki zai ɗauki lokaci aisha radiyallahu ta'ala anha ta taso a cikin ilimin wannan gida mai wannan tarbiya mai wannan matsayi gida da albarka bata san wani abu ko shi shirka ba bata taɓa san wani abu a gidansu ko su shirka ba sai na abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wa shirka ta ware tun ƙarfi aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun san akwai wasu waɗanda aka samu tun a jahiliya tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sakon da Allah ko Allah ya bashi sakon da ya bashi na ƙarshe Su suka gane cewa bautar binki aikin banza ne suka yi watsi da bautar binki daga cikin su akwai sayyidina Abubakar kuma yana daga cikin waɗanda ba su yi ta'amuli da giya ba tun a jahiliya saboda haka ta taso gida mai tsarki gida mai tsarki gida na daraja gida na karamci gida na ilimi saboda haka ta zanto wato abin da ta zama sannan kuma ƙarshe ta zo ta auri ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta auri annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ma'aiki ya aure ta tun kafin hijira tun gabanin hijira lokacin tana shekara shida kuma ta tare a shawwal bayan hijira tana shekara tara wannan ita ce da kanta take ba da wannan labarin ba wani ne yake ba da labarin maballantana a ce bai rike labarin yadda yake ba ko a taune gaskiyarsa ko a ce ƙaryaki babu ba a ita da kanta ce take cewa da zawaje ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi sinin wa bana bi wa ana bintu tis'a sinin nabi ya aure ni ina shekara shida ya kuma tare da ni ina shekara tara annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin wannan yayi mafarki yayi mafarki mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa gaskiya ne sabin da Allah ya nuna musu a mafarki haka yake yake cewa na yi Aisha kamar da ke cikin sahihain an nuna min ke a mafarki an nuna min ke a mafarki har sau uku kwanta bacci a nuna min ke in kwanta bacci a nuna min ke har sau uku a lokacin mala'ika ya zo da ke da hotonki a cikin wani ƙyalle na alhariri da na buɗe ina buɗewa sai na ga hotonki ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ya san ta inda yar ɗan uwansa ce a abokinsa ce sai na abubakar da ya buɗe sai aka ce da shi hazihi imra'atu mala'ika ce wannan ita ce matarka sai yace in yaku hadha min indillahi yubdi in dai daga Allah ne wannan abin zai zartar da shi wannan mafarki mai albarka wato bayansa ne bayansa ne aka nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya aika aka nema masa auren nan Aisha tana karama bayan rasuwar dana Khadija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha kamar yadda nan ma da Aisha ita da kanta ta bada labarin yadda al'amarin ya kasance saboda a wurinta wani abu ne da ba za ta manta ba saboda zikiriyat ne da abin da yake a wajen ka yana da muhimmanci kakan sa shi a jari ɗinka wanda ba za ka manta da shi ba duk sanda aka ce ka ba da tarihinka to yana daga cikin abubuwa muhimmai da za ka ambata take cewa yayin da rana khadija ta rasu khawlatu bintu hakim ibnu umayya matar usman ibn mas'ud ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ala ta tazawwaj sai zai hana kai aure sai ya ce wa zan aura sai ta ce in shi'ta bikran wa in shi'ta tayyiban in kana so ka aure wani budurwa in kana so ka aure bazawara sai ya ce to wace ce budurwar wace ce bazawara sai ta ce da shi budurwar bintu a harbi halkar lahi ilaik yar wadda ka fi so cikin halittun Allah ita ce aisha bin abi bakar ita ce wace ce bazawara ce bazawara ita ce sauda bintu zaba ce ta yi imani da kai ta bi ka sauda kafa kan wannan addinin da ka zo da shi sai annabi ya ce to ki je ki yi magana ta a wajensu ta je ta shiga gidan sayyidina abubakar ta samu matarsa ummu ruman mahaifiyar na aisha ta ce da ita ya ummu ruman ai ummu ummu ruman take cewa alheri fa da albarka sun shigo muku gida alheri da albarka sun yi muku sallama gida sai ta ce menene kuma ce manzan Allah ne ya aiko ni sallallahu alaihi sallama in nema masa auren na da aisha a wajen sai ta ce to da ka ta jira jira abubakar ya dawo wato mahaifinta abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya dawo yana shigowa sai ta ce da shi alheri da albarka fa sun shigo mana gidan nan sai ce menene sai ta ce manzo Allah ne ya aiko ni ta kaula kenan shi manzo Allah ne ya aiko ni in nema mata auren Aisha radiyallahu anha sai na bakar ce ta kwada ce da shi ai ita yar dan uwansa ce a jahiliya suna da wannan in kana da in kana da abuta da mutum ya zan abokinka na kun da kuto za ka aure sa ce ai yar dan uwarsa ce za ta dace da shi sai ta ce zan je in gaya masa ta je ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ki je ki gaya musu cewa shi dan uwana ne a musulunci yace anta akhi fil islam wa ana akhuka wa ibnatuka tasluhu kai ɗan uwana ne ni ɗan uwanka ne a musulunci yarka ta dace da ni saura ka nan da nan sai na abubakar bai yi wata wata ba sai aka ɗaura wannan aure tana ɗan shekara shida wannan yana na cikin musnad imam ahmad yana na cikin al-mujam kabir na tabarani da mustadrak na hakim aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba mu labari sai dai wato yana daga cikin abinda mai karanta tarihin na Aisha zai gani abubuwa da yawa da suka faru da ita ta kiyaye kuma ita da ba da labarin su daki daki wannan abubuwan da muke karantawa duka ita ce da kanta take faɗa har ma yadda aka nemi aurenta ta ji labarin gashi gashi gashi gashi ita ke bayarwa kuma don me saboda abin alfahari ne a gurinta irin wannan labarin ta yaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa ta yaya Allah subhanahu ta'ala ya haɗa wannan aure abin alfahari ne a wajenta aka aure ta tana yi karama ba ta tare ba sai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tare lokacin tana shekara tana lokacin da aka ɗaura aure mahaifiyarta umar ruban ta ƙagara da na isha ta girma ta ɗanyi jiki saboda a kai ta biyan mijinta. Kawai ce ta ce, ummi ummu ruman tu'arifu li sunna tana ba ni abubuwa da zan yi kiba tace haka dai tayi tayi tayi tayi ban yi kiba ban yi kiba ba famastaqama laha zalika hatta akaltu tisa'ad ar-rutab sai da na hada gurji da dabinin rutab ina ci sai dai kiba saboda haka wannan mahadi ne na kiba amma ban sani ba kibar yayan hausawa ko kuma kibar yayan larabawa da zaka je eh, ba lalle ne kai yarka ta ci kibar ba sai ta ce fasamin tuka ahsana sunna nayi kiba kiba mai kyau ba ba kiba ta lukuta ba ta dule ne a kiba mai kyau ba kiba na ta yi jiki tunda za mu ga cewa gaba tana faɗar cewa sun yi guje tsere ta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsere ya abin nan abin nan ta tsere masa sai bayan lokaci ta ci abinci ta girma ta yi kiba annabi ce zo mu sake yi tsere sai tsere mata jihadi da sai ta ga ya nuna waccan kibar ba wai ita ce kiba ta ta kuleliya lokuta ba don haka aka kai ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ba'aha wa lu'abuha ma'aha kayan wasanta da yan kayan wasanta sai ta gina a nan kirna maka yan shekarunta duk wanda yana zama martani ne ga waɗanda suke ta ƙoƙarin ƙaryata shekarun da na aisha rokin da ta aure na bai kan zo ya same ta da yara suna wasa sa'annin ta ƙawayenta in sun ga da sallallahu sai su ruga su ɓoye ita kuma sai ta zama daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fito ku fito ya fito mata da su saboda su ci gaba da wasansu yana da wani doki mai fuka tsaki da bai ke cewa wannan fata ce doki ne doki da doki da fuka fuki ce baka ji labarin doki a nan Sulaiman ba an ce yana da fuka fuki ba <laughs> Allah to akwai bayani da yawa da yawa da ya danganci aurenta da shigar ta gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yi rayuwa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yin dukkan wani abin da zai faranta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da karancin shekarunta a cikin matansa amma tana daga cikin waɗanda aka kiyaye cewa ta yi ƙoƙarin abin da za ta yi ta yi abin da zai faranta wa manzo sallallahu alaihi wasallam tana ƙoƙarin ta ga cewa bai ga wani abin da zai ɓata rai a kanta ba daga cikin irin maganganta tana cewa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya shigo inda nake sai ya ga na sa yan hannu na sa a warwaro minware na azurfa ya ce ya isha me wannan kuma kika sa sai ta ce sana'atu hunna aka zayyano laka ya rasulullah ni na yi su da kaina dan in sa in yi maka ado in yi maka ado ya rasulullah tana daga cikin mata waɗanda take yi wa tana daga cikin waɗanda suke wa mata nasiha da cewa su kasance masu kula da kwalliyarsu da adansu ga matansu ga tana cewa in kana laki zaujun fasfafati an tanza'i muqlataiki وتضعيها أحسن مما هي فقط in kina da miji kika ga za iya ce ƙwayar idanki ko ƙwayoyin idonki, ki sake zara su yadda za su ƙara kyau don mijin ke ganki da kyau to ki haka ƙarewar kwalliya kenan da za ki cire ƙwayar idanki ki sake mata ki sake mata ajiya sai zanto in ƙara kyau to ki irin wannan yana cikin tsabaka da ibn sa'ad da sanadin ingantacce tana da wata riga da take sawa mai tsada kudinta a wancan lokacin dirhami biyar dirhami biyar a lokacin kudi ne saboda kyanta mata ma in za a yi wa wuce biki za a kai yarta gidan mijinta sai a zo a ara a ari rigarta a sa mata don ta je tana ba da sha'awa na rigar da na aisha ake ara kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisi yana cikin sahih bukhari tana da abun wuya da take ado da shi wani abun wuyan ma daga na kasar waje ne cikin kasar yaman kamar abin wuyan ta na jizri zifar wani guri ne a yaman daga can aka kawo abin ta saya wanda shi ne ma lokacin da ya faɗi har aka aka abin da ya faru na kisa fil'ifin gagen da aka yi mata tana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidin dubu a gida dukkan wasu bukatunsa tana da so ta ga cewa ta tsaya da su har ta asuwakinsa da yake asuwaki da shi annabi in ya aje shi ta dauka ta je ta wanke shi a lokaci ta kan taje masa kai yana cikin itikafi ma ya maiko masa ya kansa ta wando ta taje masa kai wanda yake nuna maka yadda take kula da shi tana sa masa turare da hannunta duk wani abin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ya ji daɗi aisha radiyallahu ta'ala anha tana yi ya muka kissar ta lokacin da aka samu kai wai minti nan na bai ina duba kai ba wani ko yan social media idan minti hamsin ya yi zai a kasuwa in muka ce wanda zai kare lokacin da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani yaki har ya zanto abin da ya faɗi an tafi ne ma lokacin sallah ya yi babu ruwa ya zanto sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su race da za su yi suka dawo cikin damuwa aka saukar da ayat taimama aka saukar da ayat da ta yi magana akan taimama wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu sahabbai sun zauna jiran su jiran waɗanda suka je su nemo abinda na Aisha radiyallahu ta'ala anha tabbatar na abin wayarta ba lokacin sai suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dora kansa akan cinyarsa sai bacci ya dauke shi sai da Abubakar ya zo a fusace saboda duk a sanadiyar irsa gashi an an zo ba tafi ba har lokacin sallah kuma an rasa ruwa saboda haka sai ya zo a fusace annabi yana kan cinyarta yana barci ya yi kulo da cinyarta yana barci yana bakar yana faɗa mata yana zungurinta yana tsikarinta da hannu ta ce ina jin safin tsikarin amma saboda ta yi wani motsi annabi ya tashi da ta daurewa wani yana zama maka yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake a wajenta da yadda take son ta ga cewa bai shiga cikin wani yanayi da ba zai masa daɗi ba kamar yadda muka faɗa a baya ta taso a gida na wadata mahaifinta yana da cikin manyan attajirai a makka sauraka ba gida ne da ake rashi ba haka nan bayan ta ake yawon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai rasa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani duk abin da ya zo hannunsa raba wa saboda ka ba wai a talauce ke rayuwa ba amma ko ba ya komai zai abin shigo hannunsa sai ya tafi saboda ka ita da kanta ke cewa wani lokaci sai mu kwana uku ba ɗora ba ɗora tukunya a gidanmu ba me kuke ci da ce al'aswada alma'uwar sabbat ruwa da dabino ruwa da dabino shi ne abinci kwana uku suna ce ruwa da dabino ba dan babu ba saboda duk abin da ya shigo ya bayar wannan ɗabi'ar ta tasirantu da ita a rayuwarta ita ma ta kasance ba ta faru kowai duk abin da ya shigo hannunta a nan take za ta raba lokaci ba zai nuna ba mu shiga wannan bangaren amma dai daga cikin ɗabi'ar ta kenan ba ta barin wani abu ya zauna a hannunta an ba ta kuɗi mai maɗuɗin yawa ana ba ta shi a lokacin mu'awiya ibn abi sufyan shi ya aiko mata shi yana aiko mata wannan kuɗin idan da nan ta yi ta aika yaranta kai gidan wani kai gidan wani kai sai da suka gari a lokacin wata daga cikin yaranta suke cewa ai da kin tabbar wani abu mun sai abin da zaki buɗe baki da shi lokacin tana azumi ta ce to ai da kin tana mu da za mutum da wani ya azumi ya manta zai buɗe baki dole yana nuna maka cewa duk wannan baya gaban ce da ke tuna mu da sai mu rage wani abu ke je ki so mana yar kankana da za mu sha to kaga wannan tafiya daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyi sun same ta don haka ba ba su sukan kwana uku ba a kunna wuta a gidan ba إنما كان عيشهم الأسودان والأسودان التمر والماء tana cewa ma akala alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklatayn fi yawmin illa ihdahuma tam mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ci abinci sau biyu ba su ci su kuma ci face ɗaya daga cikin cimar dabino ne ɗaya daga cikin cimar dabino ne daga cikin kissa tsarifa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da nana Aisha ana sai ke ba da labari hadisi yana cikin muslim annabi yana da wani makoci mutumin farisa mutumin iran amma ba mai dan shi'a ba eh sahabi ne na iran sai ya zo ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina baka da'awa wato ina kiran ka zo mu ci abinci a gidana annabi yana tare da Aisha radiyallahu anha zaune sai annabi ya ce wa hadi tare da wannan ba ni kaɗai ba za mu zo mu biyu kun san haka ka'idar da'awa take gayyata in ba gayyace kaje je gare soɗi ka ce a za a yi ba zan je ba bayan kuma abinci da dinda talaka ne a sai ya gayyace ka saboda haka sai ya ce wa hadihi ya nuna da na Aisha sai ba farin na ya ce na a kai kaɗai nake so ka maza Allah ya ce a'a ni ma ba zan ce ba ya koma sai sake dawowa ya rasulullahi gayyatar nan dai annabi ya ce to ni ma fa wahazi ne tare da wannan ya ce la a ni ce kaɗai annabi ya ce to ni ma la ya tafi ya sake wuri ya dawo ya rasu da rasulullahi ka shirya maka abinci wuzirin da za mu fata watakila yana kaɗan abincin kaɗan ne ba zai yi siya su su duka ba saboda ka shi dai ya fi damuwa maza Allah ya zo ya ci shi kaɗai ya ci ya shi kai ya zo da wani abincin ya kasa musu shi kuma ya so ya kosar da manzo Allah su yi sai ce a kai kaɗai za ka zo annabi ya ce wa hadihi shi ya ce na amfani eh, to na yarda saboda ka suka fita suka kama hanya shi da na Aisha har suka zo gidan mutumin nan suka ci abinci sa wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da Aisha lokacin da ya rashin lafiya lokacin da ya rashin lafiya sun damu sun matansa sun je na koyaushe na tambaya aina ana gadon aina ana gadon gobe a gidan wa nake cikin mata suka fahimci yana nufin gidan Aisha radiyallahu ta'ala da duka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san irin kaunar da yake wa Aisha duk sun san wannan kai ba su ba hatta mutan gari sun sani sai na Umar lokacin da ya ji labarin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna musayin yawo da shi bayan haka ta faru da matarsa ya nuna mata yaushe kuka koyi mijinku yana magana kuma kuna maida masa martani ta ce kai kai kuma a rasuwa manzan Allah ba ana yanka gidansa ta ce manzan ce Allah ce manzan Allah mana ɗayar su ma sai ta yi fushi da shi ta yi ne ba ta masa magana ya ba ta masa rai ya ce manzan Allah ki ba ka tsoron Allah ya fushi da fushin annabinsa wato sai yi fushi da annabi shi ma annabi ya musu fushi Allah ya zuhu sa. nan da nan sai ruga da isa tana can hatta ita ya kwakwata gida ya jeta ya samu umu salama da farko ya ce haka kuke ta ce haka ne? ya ce wajen hafsa ya ce haka kuke yanzu masu Allah tana da sallama sai yana magana kuna kai masa ta ce kwarai har ma ɗayan mu masu ce fishi ta ki masa magana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun halaka kun tabi ba kwa tsoron Allah ya fushi da fushin annabinsa to shi ne yake gargaɗin yarsa yake cewa kada wannan wacce take kanta yake ruɗarta a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ruɗe ki hmm. ki rika kwaikwayon abin da take ta san da na hafsa da na aisha gurub ɗaya ne hmm. gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurub ɗaya ne akwai gurub na na aisha da da da hafsa akwai gurub na na na Zainab bint Jahsh da littama na ta na ta mutanen akwai kuma yan ba ruwanmu su ne irin su umu salama su ni tarar shi ya sa alhafiz ibn hajar yake cewa wa ahabbaha qulban shadidan kana yatazaharu bi yana san ta so mai tsanani kuma yana bayyana haka da za a yi Abdullahi ibn Amr ibn al-As يخشى اللي تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال ابو بكر قال من النساء قال آه، من احب الناس اليك قال عائشه قال من الرجال قال ابوها ذكر بيش واقف وسوش كل مثالين انا بدي يتاكي إيه باش انا اقول شي عائشه شو كل مثالك تيجي شي بابا سبورات ديستنس كم ونه shi yasa Umar kamar da ke cikin Bukhari da Muslim yake cewa ya bunayya la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها yana nufin da na Aisha saboda irin sanda matansa suka san yana yi wa na Aisha sauda binta zama lokacin da ta manyanta sai take jin tsoron kamar annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauke mata sai take cewa ta yi wa nana Aisha kyautar kwananta saboda haka nana Aisha sauran mata da tana da kwana ɗaya ɗaya ne amma nana Aisha tana da kwana biyu kwananta da na da na sauda a matsayin kwananta duka mace ce mai ibada mace ce mai yawan ibada ko mai yawan tsoron kunut in tana sallar nafila sai ka ji ka shigo kana ta sai ka gaji da zama saboda yawan ibadarta alqasim ibn abdurrahman ibn abi bakr dan dan uwanta yana cewa kuntu idza gadawtu abadan bi baiti aisha usallimu alaiha faqadimtu yawman fa idza hiya قائمة تسبح وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب wa tabki wa وترجلها da wata rana nakan yawan zuwa ina gaishe da na Aisha saboda ammarsa ce yace wata rana sai na je na same ta tsaye tana tasbihi tana karanta wata tana sallah tana karanta wannan ayar tana kuma ta maimaitawa famanna Allahu alaina wa waqana azabas sun tana addu'a tana kuka tana maimaitawa yace fa qumtu hatta madaltu qiyam fadhahabtu ila as-suq li hajati thumma raja'tu fa'iza hiya qa'imatun kama hiya tusalli na gaji da zama na gaji da zama ta kare sallar nan ne magana ta za mu gaishe ta in tafi ba gama ba karshe na tafi kasuwa na je na gama biyan bukata ta a kasuwa na dawo na kuma samun ta tsaye tana wannan sallah wannan ibn rajab a cikin littafin safatul bari da ibn jauzi a cikin sifatul safwa sun ambaci wannan abdullahi ibn abi musa al-ash'ari yana cewa wani mudrik ko ibn mudrik ya aike da zuwa wurin aisha radiyallahu ta'ala in yi mata wasu tambayoyi sai na zo na same ta tana sallar wada'a sai na ce to bari in zauna har ta gama faƙaru mutanen da ya samu a wurin sai suka ce da shi haihata ne zama kai haihata fafau babu rana za ka daɗe kana zama saboda tsayuwa da ruku'u da sujjada da sauransu aisha radiyallahu ta'ala na mace ce mai kyauta da yawan sadaka akwai gidanta da ta sayar da dirhami dubu ɗari a wata ruwa madina dubu ɗari sannan gaba ɗaya ta zo talaka wanda suke unguwar gari a ɗaya ta rage musu wannan kuɗi har abdullahi da zubai ya mata faɗa a cikin maganar da abdullahi da zubai ta dan uwanta ya yaro ne kuma karami a lokacin amma yake mata faɗa yake cewa mun kusa ne muke hajaru mu hana ki taɓa kuɗin ki yi fushi da shi ba ta samu kansa sai da kama kama kama kama da wasu suka je suka lallashe ta sannan ta yadda ta yi masa magana gaba ɗaya ta ɗauke masa wuta yaya saboda ta ɗauki dukiyarta ta yi sadaka har zai biya masa wannan magana a matsayinta na uwarsa yake cewa ra'aituha tasaddaqu bi 70 alfan wa innaha la turqi ujaniba dir'a dir'a na ganta tana ba da sadakar dirhami dubu saba'in ta ɗauka ta ba da sadaka amma rigarta da maho da faci a jikin rigarta ma'aura ya taɓa aiko mata da filada abin wuya kuɗinsa dubu ɗari amma ta ɗauka ta rarraba wa sauran matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abokan zamanta wani yana cikin musamman ibn abi shaiba abdullahi ibn zubair yake cewa ne a imra'atayn da min aisha wa asma ban taɓa ga mutane guda bi mata biyu masu kyautar aisha da asma'u ba Ya ce amma da bambanci kautar su amma Aisha ta kanat tajma'u shay'a ila shi, hatta idan sama indaha fatanat Aisha tana tattara abu kadan kadan in ya karu yayi yawa sai ta rabe amma ita Asma'u da abin da ya zo hannunta ba ta bari sai kai gobe Wani yana da cikin al'adabul mufrad lokaci ba zai ba mu dama ba mu ci gaba da magana akan na Aisha kamar yadda na gaya muku shafin dunci. kun gaba ba zo magana falalarta azumi awa ɗaya fadalarsa da aka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa kaɗan daga cikin abin da muka faɗa wani abu na fadalarsa daga bakin manzo Allah ya bayyana amma dai akwai hadisai musamman da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama na fadalar da Aisha radiyallahu ta'ala ba mu samu ba mu da lokacin da za mu faɗi wannan amma suna nan da yawa ba mai magana akan ilimin ta ba tarin ilimin da ta tara da irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka amfana da ilimin ta ba manyan sahabbai suke aikawa annabi ah, suke aikawa da Aisha idan wani hadisi ya yi ce musu ta aika mata dan ta gaya musu abin da zai fitar da su daga ciki wannan yana nan da misalan da suna da yawa da fatawa a lokacin yana Abubakar lokacin yana Umar tana da cikin masu fatawa kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwayar hadisi mutanen nan bakwai da ake ta al-mukhfiruna da Aisha tana cikin su dan tana cikin ma uku na farko hudu na farko tana cikin su ta rawaita hadisai ko an rawaita hadisai nata dubu biyu wanda yake cikin musnad maqim maqlad dubu biyu da ɗari biyu ainihin da goma wannan duka daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha to shi kansa wannan wani jami'i ne ne fadin da magana akan ta. لأبينا في سنة ولا فئتك أعلم نساء الأمة على الإطلاق دفء الأمة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما تبت كينا نعيش إلي باب ما تبت كينا نعيش إلي وانا ما قنا شيء لأكي كفاكي أكدت أطاء ابن أبي رمح إن شاء هي أعلم الناس وأفقه الناس إذا تفقوا إلي تفقوا سنة شرعهم wannan babban malami ne cikin manyan almajiran makaranta abdullahi dan abbas yake faɗar wannan magana to wannan shi ma janibi ne mai faɗin shi sanar da gwagwarmayarta wajen tabbatar da adalci musamman irin jagorancin da ta yi na daga cewa an hukunta waɗanda suka kashe sai na usman radiyallahu ta'ala da abin da ya kai har aka yi yakin waqatul jamal aka yi yakin jamal wanda ita ce a kan rai kan hakumin sannan a ce za a yi magana a kan alaƙarta da sauran dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da kyakkyawar alaƙa da na ali da na na fatima da sauran ƴaƴan ma'aiki ƴaƴan na na fatima hasan da husaini tana da kyakkyawar alaƙa da su ba kamar yadda mabiya addinin shi'a suke yayatawa ba cewa ba ga maciji ba zaman lafiya ba kaunar juna a tsakaninsu ba haka bane wani abun ma a cikin littattafansu duk sun tabbatar da haka amma duka wannan wani abu ne wanda a lokaci ba zai ba mu dama mu ambace shi ba wanda muka faɗa ne zai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh